Menene AI? Na san wannan tambayar ta daɗe tana yawo a zukatan mutane. Domin sanin wannan amsar sai ka biyo ni a cikin wannan bidiyon tun daga farko har ƙarshe. Shi dai wannan AI ɗin na nufin Artificial Intelligence. Wata fikira ce da turawa suka ƙirƙira tun da daɗewar daɗewa. Wannan fikira tana yin aiki ne aiki mai abun mamaki. Me aiki mai abun mamaki shine akwai combination na kalmomi guda biyu a cikin sunan artificial da kuma intelligence artificial shine abin da mutum ya yi da kansa intelligence kuma na nufin fikira to idan muka haɗa kalmomin guda biyu za mu ga sun bamu wata fikira da mutum ya yi da kansa so a takaice dai ai na nufin wata fikira ce da 'yan adam suka kera ta a cikin kwamfuta wacce take yin aiki tamkar mutum ko in ce take kwaikwayon mutum ai fikira ce mai faɗin gaske tana da girma sosai A gurguje bari na baku tarihin wannan zazzafar fikira ta AI mana Artificial Intelligence. Masana da yawa sun yi ittifaki akan cewa tarihin AI ya fara ne a shekarar 1950 1950 a nan ne za mu iya cewa shekarar da aka haifi AI. A idan na ce haihuwa ba wai ina nufin haihuwa kamar ta ɗan adam ba a lokacin ne aka fara ganin alfanu ko aka fara ganin ilimi ta tare da AI. Uh, a nan wannan shekara ta 1950 ne aka fara samun ci gaba na farko-farko a fannin neural networks da kuma symbolic reasoning a shekarar 1960 kuma a lokacin ne aka samu farko-farkon manhajar ai wadda ta mai hankali ɗin a kan problem solving mana warware wata matsala da aka ci karo da ita walau a lissafi ne walau a ilimi ne walau a fannuka ne na rayuwa so wannan ai programs ɗin sun mayar da hankalinsu kacu kam ne a kan problem solving da kuma language processing ma'ana fasahar da za ta iya ba su dama su iya gane yaren da aka faɗa musu ka yi ma ai turanci AI ya fahimci turancinka kuma shi ma ya maka magana da turanci misali uh, an kirkiri wata manhaja mai suna Eliza chatbot a shekarar 1960 wadda kuma wannan shine farko-farkon manhaja na AI a shekarar 1980 kuma shekarar da AI ya, ya fuskanci kalubale kenan saboda overpromising da kuma under delivering abinda nake nufi shine masana a wannan lokacin ko ce masu fasaha a wannan lokacin suna alkawarta wa mutane su musu alkawarin cewa ai za mu gina muku AI program da kaza ai za mu muku abu kaza to amma kuma at the end of the day a ƙarshe sai a samu uh, under delivering ma'ana su kasa cika alkawarin da suka ɗauka game game da fasahar AI so hakan ya yasa ah, rashin saka hannun jari manya manya 'yan kasuwa ba sa saka hannun jari a fasahar AI ba za ka ga babban ɗan kasuwa yawanci a wannan shekara ya ɗauki kuɗin cokat ya ba wa wani developer ko wani mai hikimar a ah, ƙera basira ta AI ya yi wata manhaja da ita ba yawanci a wannan shekarun su hakan ya sa gaba ɗaya 'yan kasuwa suka rasa interest ma'ana suka rasa sha'awan saka hannun jari ko investing a cikin wannan fasaha a shekarar 1990 kuma shekara ce mai kyau ga AI domin shekara ce da aka fara farfado da AI ta hanyar faɗaɗa machine learning fasahan nan ta machine learning a shekarar 1990 aka fara farfado da ita ko aka fara faɗaɗata. ta ah, ah, wanda hakan ya sa hada ci gaban fasahar back propagation da kuma support vector machines irin waɗannan fasahohi an same su ne a shekarun 1990s a shekarun 2000 kuma 2000 daidai a daidai wannan lokacin aka fara faɗaɗa fasahar AI ga manyan fannoni misali kamar manyan fanni kamar irin na robotics ma'ana irin ƙera sakago ko in ce butun butumi kuma ya rika tafiya ko ya rika zance ko wani abu ya makamanci haka kun gane dai sakago da kuma natural language processing mana iya fahimtar yare na ɗan adam AI ya fara iya yare ya fara iya turanci ya fara iya abu kaza ya fara iya kaza sannan kuma computer vision a wannan lokacin ne aka samar da waɗannan fasahohi masu girma a shekarar 2020 kuma a ah, ci gaba mara misaltuwa mai sauri aka samu a deep learning ma'ana zizzirfan koyo na'ura ta ai ko ce fasahar ai ta fara zizzirfan koyo wadda hakan ya bayu ga gina manhaja wadda za ta iya gane hoto a bata hoto kuma ta gane me a jikin hoton da kuma fasahohi masu iya gane zancen da mutum ya faɗa zance fa kawai za ka yi kuma sai na'urar ta gane abin da ka faɗa ta medo maka da amsa da kuma autonomous vehicles irin fasahohin da za ku ga motoci suna tafiya da kansu ko jirgi yana tukawa da kansa ba tare da matuki ba automatic a shekarar 2010 aka fara samun wannan fasaha zuwa yanzu dai haka A shekarar 2020 kuma a nan ne fa aka dinga samun ci gaba na girma game da AI adoption. Ma'ana mutane da yawa suka fara hankalin mutane muka fara karkata akan oke ya za a yi AI ɗinnan mu gano ashi ya za a yi mi abu kaza a ciki ya za a yi mi amfani da shi ya za a yi mi kaza. gaba ɗaya hakan ya sa industries ko manya-manyan masana'antu suka karbi ai hannu bibbiyu kuma hakan ya jawo cece ce aka rika samun musayar yawu tsakanin manya-manyan fasihan zamanin nan wadda wasu suna ganin ai na kasu ne ga al'umma kaza-kaza wasu kuma suna ganin a'a ai ai ci gaba ne a karbe shi hannu bibbiyu hakan ta sa aka fara kirkiro dokoki da za su rika taskance abubuwan da AI ya kamata ya rika gudanarwa. ‘Yan uwa idan kun tsaya kun saurare ni da kyau tun daga farko har ƙarshen wannan bidiyo za ku gane cewa AI ɗin nan fa da ake ta faɗa zazzafar fikira ce, fikira ce mai matuƙar muhimmanci, fikira ce mai abun mamaki a tarihin ɗan adam baki ɗaya. Fikira ce da za ta iya taimakawa ɗan adam ta sigogi, ta hanyoyi, ta mabambantan fannoni da dama. haka zalika kuma fikira ce da za ta iya kawo naƙasu a rayuwar ɗan adam a takaice dai wannan fikira ta ai amfaninta ko rashin amfaninta ya danganta da kai ɗan adam da kake amfani da ita idan kai amfani da ita ta hanyar da ta dace nan za ta baka abin da ya dace haka zalika in kai amfani da ita ta hanyar da bata dace ba za ta baka sakamakonka Da fatan kun ji daɗin wannan bayani da na yi game da wannan zazzafar fikira ta AI. Kada ku manta ku danna alamar like, ku yi comment, ku faɗi ra'ayinku, ku yi share saboda 'yan uwa da yawa su amfana, kuma kada ku manta ku yi following ɗina ta yadda duk sanda na ɗora bidiyo za ku gani. Ni ne naku Habibu Fasaha. Na gode sosai.